عليكم ورحمة الله أوحى إلى عبده فيما أوحى ومن الليل فسبيه وأدبار السجود قال ابن جرير رحمه الله هي الصلاة بالليل من أي وقت صلى وأنزل على نبيه فيما أنزل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفيما أنزل عليه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب قال القرطبي قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرقت من الفرائض فانصب في قيام الليل اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان في الهزيء الأخير من الليل يستجاب الدعاء وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفرين هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر وفي الدعاء يجاب المضطر ويكشف السوء وتستمر الحياة على وجه الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال المفسرون ينبه تعالى أنه المدعو عند الشدائد والمرجوع عند النوازل أمة الإسلام كم في المسلمين من شدة وكم تحيط بهم من نازلة وليس لهم إلا الله يرفع عنهم الدرة ويكشف ما بهم من كرب فهل يا ترى يستفيد المسلمون من هذه الليالي الفاضلة فيرفعون, فيرفعون الأكف الضراعة لجلاء الجمة وإزالة أسباب التشرذم والفرقة لقد عادت قربة الدين في أنهاء واسعة من بلاد المسلمين وأصبح الغيورون على دين الله قربا وأصبحت نخب علماء المانيين تصدر للناس من المفاهيم الملوثة ما تشاء وحلت في دار المسلمين الفتن والشحناء وغاب صوت الحق أو كاد لمخالفته الهوى فإلى الله المشتكى وفي قصص القرآن سلوة وعذاب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 الموقن بالإجابة مستحضرين آداب الدعاء ومتفطنين لأسباب القبول وموانع الإجابة ومتحرين لأوقات سماء الدعاء وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة ورواه الترمذي إخوة الإيمان وها هنا يحسن التنبيه على خطأ يقع فيه بعض الداعين أئمة كانوا أو مأمومين ألا وهو الاعتداء في الدعاء وذلك برفع الأصوات أو بالدعاء بغير المأثور من الدعوات أو بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات أو المستهيلات كتخليد في الدنيا وكالتخليد في الدنيا أو الاطلاع على الغيب أو غير ذلك من صور الاعتداء التي تذهب بالخشوع وتفقد الاقتداء بهدى المرسلين والله يقول ما بها لأوليائه وأصفيائه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وينهى عن الاعتداء في الدعاء ويقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جذل طيب في إخفاء الدعاء وعدم الاعتداء فيه وقد ذكر له فوائد عديدة وأحصى منها عشرة هي باختصار أولها عنه وأعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفية ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم فإذا كانت الملوك لا ترفع الأصوات عندهم فملك الملوك أهر ثالثها وثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده ورابعها أنه أبلغ في الإخلاص وخامسها أنه أبلغ في الجمعية القلب على الذلة في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه سادسها وهو من من النكت البديئة جدا أنه دال على قرب صاحبه للقريب لا مسألة نداء بعيد للبعيد ولهذا عفن الله على زكريا بقوله عز وجل إذ نادى ربه نداء خفيا فلما استهدر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله للصحابة اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون عصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهدكم من عنق راهلته وسابعها أنه عدع لدوام الطلب واللسان فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته وثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات لأنه إذا أخفى لا إذا أخفى لم يدر به أحد بخلاف إذا جهر فطرت فطرت فطرت له الأرواح البشرية ولا بد فأفسدت عليه دعاءه بخلاف بخلاف بخلاف إذا أسر وتاسعها أن أعظم النعمة الإقبال أو التعبد ولكل نعمة حاصد على قدرها ولا نعمة أعظم من هذه بالاسرار يسلم من حسد الحاسدين بإخفاء هذه النعمة التي منحه الله منح منحه الله وعشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه فهو ذكر وزيادة وإذا كان ذلك كذلك فالله قال في شأن الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة والتمسكن والانكسار هو روح الذكر والدعاء ومن رام المزيد والتفصيل فليرجع للفتاوى في جزئها الخامس عشر هذه الأرقام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 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yayi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Sokacinmu a yau ko faɗakarwar mu a yau falalar tahajjudi da kuma roƙon Allah. Yayu tahajjudi menene tahajjudi tsayewa iya iyawa. Mutum yayi yi iya ƙarfinsa, to da kuma roƙon Allah. wannan abu na da daraja wannan abu na da falala wanda bai kamata sai an faɗakar akan irin wannan ba to amma kasancewar yanayin da jama'a suka shiga ciki sai ka je wai har gaddama ake akan tahajjudi menene tahajjudi waye waye waye fa subhanallah abun da ga to wata rana ke da zai ka zo ka sana menene sallah guda biyar me mutu ɗaya ma bayan isa a'a sai an yi biyar wani can yana a ƙara wani na addinin Allah yadda aka tsara haka ake bi a gurguje godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin talukai wanda shi ya yi wahayi shi ne ya turo saƙo. zuwa ga bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa cikin abubuwan da yi masa wahayi wa minan laili layli fasabbihu وأدبار wa هكا ومن daga dare ka yanki wani abu na dare wannan ba masu yara ramadana ba kullum kullum wannan wani abu ne naka ka yanka wa kanka daga dare fasabbihu ka dinga tasbihinsa kuma haka bayan salloli bayan sallah bayan sujada sallah ne to wannan aya tana da bukatan bayanin malamai ƙarin kan yadda take a fili take amma ibnu jarir tabari rahimahullah yana cewa hiya salatul layl dan da aka ce ne eh, abin wanne tasbihin ne a'a ta me yake da suna bayan sujada ne daga dare bayan sujada bayan sujada sallan farilla ana ga inda ana gama sallato kaɗan daɗa dare kuma nan ka yanki wani abu hiya salatu bil laili ba wai in ramadana ta zo ne ake ta qiyamul laili zaka ga duk wanda baya qiyamul laili sai da ramadana ta zo ina shigowa masallaci zaka gane shi wa'inda ba sa qiyamul laili suke azabtar da jama'a sallah ne eh, masu kula da masallaci za su yi ko kuma jama'an da take cikin masallacin ga bayan Allah masu ƙiyamun laili can inda suka taso suna yi iya iyawansu sun zo inda ake yin don su samu su yi shi kuma wancan na burkutawa in ban da ba don ita da'awa yi ake a hankali a hankali har a gane abin da za a gane ai ba don kawai koyo inda kawai za a karkata kawai a fitar da su ana sallah kana korafi hmm, wannan sallah raka kaza wannan menene kaza wannan wane ne kaza ah, ka zo masallacin amalari ne shin ka katara suna sallah a ciki tabbas sai ka samu abokin babanka aboki wanda ya haifi babanka ma akwai a ciki ba ladabi ba ga in ma kai da misalin tara wa'annan mutane ko da ba a masallaci ba za ka ji tsoron magana tun da ciki akwai manya ganin su yadda suka in ka kalli haka zaga in ka kalli haka in ka juya ka kalli baya in ka tashi ka tsiyata su zaka fita zaka ce kai wurin nan ya kamata a yi a hankali akwai manya akwai manya tun da kaga wa'annan sun yi shiru to kai ma aikin ka kai shiru in ma da wani abu tambayi sai faɗa maka abin da baka sani ba in ma ba a faɗa maka lokacin kai mai tambaya haka za ka haƙura har sai an baka amsa ba ma ba ka haƙura ba haka ka'idar take ba gano wani da ya ce wa annabi yaushe zan dinga sallah asuba ne sai shiru ya rasulullahi yaushe ne zan dinga sallah asuba ne bai ce masa komai ba assalamu alaikum assalamu ya na yaushe ne zan dinga sallah asuba ne wani ce masa kai wawa ne yace me horo faru ba ka gani kayi ɗaya ba ce ma ba ya ji kayi na biyu bai ce ma ba kayi na uku kuma za ka ci gaba da yi ya yi shiru ya kyale can wannan asubahin sai yi sallah washe gari sai yi sallah cikin asubahin keton alfijirin farko wata asubahin sai da bari rana ta kusa bullowa gari ya sha sai sallah asubahi sannan ce na mai tambayan ranar sai ce gana ce to ka dinga sallah asubahi a ranar da lokaci idan kana zaune da mutane dole ka zama mai hankali ba za ka taho cikin jama'a kamar wata dabba dabba tinkin tinkin tinkin ka zo ka zauna ainihin abin da ya kawo ni ba haka ake ba dole ka bi abin da ake yi wani abu yana da ka'idoji a bai da ka'idoji ana yin sa ne da zai kai kasan dai addinin musulunci ya fi karfin a yi shi ya wuce a yi shekara dubu shekara dubu kenan ake yin sa zuwa yau to kasan ko dole yana da ka'idoji saboda nan a haka ibn jarir dai yana cewa shine sallar dare min ayi waqtin sallar. kaga nan akan mai cewa wai sai wai a bambance masa me tarawihi me tahajjudi to kuma yaushe ne menene kai nafilan sunan ta kenan ainihin eh, ko yaushe kai ta kai sallan dare salatun billahi nan Allah ya sake saukarwa da manzonsa fi ma unzila wa min al-layli fatahajjad bihi tunda ba farilla ne ba daga dare kai iya abin da zaka iya yi hajjar bihi nafila kana mai karawa laka fila tallaka asa an yab'ataka rabbuka ana sarin tabbas ne ma Allah zai tada kai gobe kiyama makaman mahmuda to kaga irin wannan ayan ga annabi abin da aka ce masa yana tahajjudi sai ga san wata aya tana cewa mummunai wa qalilun min al-layli ma yajau wa bil asari hum yastakbiru to me raba shi da wannan in wannan aka ce ke ɗaya ke annabi aka saukarwa to shikenan annabi aka saukarwa eh to ana nufi ba annabi banda wani a ciki ce a su je ka tsara ai bayani inda bayani zai bayyana wannan dai ga abin da aka ce tuwa kowa da kowa ne illa kila malamai na bambanta ce a shi farilla ne a gare shi kai nafila ne a gare shi duk da muna da kisoshi da yawa akan irin wannan amma ba su da bukata a zo da su saboda kayan da muka yi da yawa na tabbatar ba abin bautawan gaske sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi kuma na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa bawa ne na Allah annabi Muhammadu jakadan Allah ne cikin abubuwan da aka saukar masa fa idza faragata fansab wa ila rabbika farghab idan ka gama sai ka tsaya kada a ce ana sallah ana sallamewa yanzu koyo in ba sa'a ba za ka gani ana ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da yake nan ne babban kofa za ka ga yara da manya sun taso daga kowa kawai tasbihi ba zai tsaya ba sai dai tafi tinkin tinkin tinkin tinkin tinkin tinkin tinkin ya je ina son ya riga kowa fita ya shore takalman mutane ya dauki nashi ya sa daga nan ya danna ya tafi ina fa za baraka ta fansa shi kullum uzuri kake da su hatta kai yara ƙanana raga idan mutumin yana da haiba yana ɗauka sifa kaga su ma suna koyi da shi ya ga shi ma yaro yana gama sallar yayi miƙe tingil tingil tingil tingil tingil in yi je kofa sai ya sake dawowa ya rasa inda zai je wani ma sai da za ka lura da kai zaga ya sake da ya sake bullo ta nan ya zo ya kesa cikin jama'a shi abin ke ba shi sha'awa lamarin shi din yana yada abu فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب kusan za a ce mu ahalu suna muna cikin wanda suka bata lamarin maganan a tsaye roƙi Allah in an gama sallah du'a'in da aka ce ba a a taru ne a karanta kaza a karanta kaza ana amin shi aka ce kowa ita shi yana nan a cikin risala sharhin samar dari ne dan magana na da tsawo da kota amma dai wani amma kai kaɗai ka zauna ka yi abin da za ka yi illa kawai ba farilla ba ne ba a ce idan ba ka yi du'a'i ba ba sallah a akwai sallah amma ka yi asara mai yawa ka cuci kanka cuta mai yawa ka ɓata tarbiyyan 'ya'yan mutane da 'ya'yanka gaba ɗaya ya dace an yi sallah an gama kata in dai wacce ake nafila ne daga baya ma kyan ka an ƙara wani abu ba ana sallah za ka ga wannan tsakuna wai shi ya zo ganin ka mutane kuma saboda sharri kana so ka gan shi iya eh, zo lokacin sallah irin su ne kenan in dai na ba wani koyi koyi ya za a kace za ka zo ka zane ni lokacin sallah ne ban da bukatan wani abu a wurin Allah idan na kaɗai ne ni na ya kusa dubu ganawa gana mutane na kowanne na ɗauko kaza ya same da wannan ba mu warware ba wancan ba a warware ba wannan ba a warware ba duk na tara na bari wannan lamari barin kai shi gaban Allah ana gama sallah albarka sallan nan lokacin sallan nan lokaci ne da ake karɓan du'a'i to a lokacin shi ya Allah kai min mabuɗi inda za mu samu abun da muka ci a gaba wane na na cikin kaza wance na cikin kaza wannan na cikin kaza lamarin mu ya tsaya tsaki yayi kaza A yanzu mu zo kai kuma kana tsaye har za ga wani bakin sa motsi yake za ga mutum ya tashi ya shiga ɗakin ma wai bai tsira ba shi abun mamaki masu hankali suna cewa kai ka gama bukatunka kaf amma shi kuma da ka zo nan sa bai da bukatun. ko da lokaci za a baka za sai maka zo bayan sallah sai dai in tsakiya aiki ne ana tsakiya aiki za a kaza yake zo lokacin ana gama sallah ka zo ka same ni sai mu shiga ciki mu mu ciki mu yi abin da zamu yi akan wannan lamarin din amma shi mun bayan mun tsaya mun yi sallah mun yi du'a'i akwai azkaru da aka ce za a yi banda azkaru ai ba azkaru ne ba manufan azkaru ai du'a'i ne muna neman yadda ne daga Allah du'a'i ne na ibada to banda haka ai ba a kana mu mu kara du'a'i da mas'ala ba sai dakin Allah ya zama babu ne tsako kadan in kana kallon yara ne su yara ba su baka eh, haushi da yawa ana gama sallah wannan tsungule wannan wannan tsungule wannan wannan zalunci wannan wannan zalunci wannan to sai ka ga tsofaffi ma na nema su haka inda misali ce yaran ne kadai ke yi mutu dan yi tashi same su yi musu faɗa ya hau kansu da fada zaga hankalin su ya nitsu to nan suna yi ka hana su ga iyayensu su tana yi fatin Allah zama babu nitsuwa kalla sau da kana yin an gama sallah ainihin dole a tsaya a yi du'a'i shi ne na ke ƙurtubi wa ke ce ƙala bin masu'udu radiyallahu anhu idza faragata fa faragata min faraidi kowace farilla ma idan ka gama ayyukan farilla Shi shikenan fansab fi ya layl sai ka koma du'a ya cika a fili yake sai maganan ya layl duk wani wajiban wani an gama su sau da awa ashirin da hudu duk an gama su to yanzu tsakar dare ne yanzu to sai ka tsaya kuma me za ka karawa wajen Allah Allah ka da tsira da aminci wa annabi Muhammadu da sahabbansa da duk wanda ya riko da addininsa a gurguje wanda kusan ana ganin huduwar ma da zan tsaya iyakacin na ga tayi isharan sauran kawai ku karanta za ku iya fitar da abin da ke ciki ba sai an sha wahalan bin kalma da kalma ba amma ko da a takaice sakin layi sakin layi ikhwatul iban fi al-hadhi'il akhir min al-layl tsakar na karshen to Allah kada ka sa wannan karatu ya zama hujja a kanmu muna gaya wa jama'a an ce maka tsakadar na in ta yi malam mutum bai da kyan gani zangane da abin da yake karantarwa ga abin da yake faɗe wa mutane sai ka tada shi ba haka yake ba ga abin da ake zama ana ji kuma ba haka shi zai kasance ba ka karanta an yi bayani an ware daga abun da ka karanta an ciro shi waje an ce kaza tun da duk abun da ake karanta ba sabo a ciki duk an karanta shi shi ake karantawa dare da rana to a wannan tsakiyar dare lokacin da ya nutsa in ka fito irin wanda ko lokacin kannu ko haushin kannuka za ka ji bayawa ma ko ya yi in a gidanka ne sifa mai motsi in ka ji motsi la Allah ya ma ji ko ƙera ko gafi ana neman abinci wanda ba ta iya fitowa da daddare da rama to a wannan minan laili yustajabu du'a lokacin ake karɓan du'a'i za ka gani lokacin sa ya fi daɗi lokacin shaidan na ce mai ya kwanci abinka in an jima daren da yawa daren da yawa in an jima ka miƙe in ka miƙe sai kai maimakon yanzu ka fara jin jinjiri i kwanta kwanciyarka yustajabu du'a wa ثبت عن an الله magana ta tabbata daga annabi inna الله يمهل allah kan jinkirta ta hatta idza dhahaba thuluthul layl sai sulusin dare ya wuce wato in an kasa dare uku to ainihin sulusin sa ya wuce biyu ya wuce sai sulusin ƙarshe to lokacin zala ila wanda bayan da Allah ya aiko ya biyo da kansa ya ka wa manzonsa ya kawo mana ya yi kaza banda ma haka shi da kansa ya zo ina tambaya ina mai kaza da kansa sai kaga ba mai shiga wuta sai dai marar rabu sai dai tsinanne wanda bai jin magana wacce ba ka jin magana abinda ta tsara wa kanta shi za a yi nazala ila sama'i duniya yana cewa hal min mustaghfiri ko akwai mai neman gafara ai ga ko rikici ka taba jin ana rikici kan irin wannan sallah kan wannan lokaci saboda ba mu yi sai in ana yi ne ake gaddama amma abin da ba a yi ba na yi ba ka yi to saboda kana ina ruwan akwai mai neman gafara gafaran ne ko da yake hausansa sakila a canza masa hausa a zo da wata sabuwa sabuwa akwai mai neman rufin asiri ko mutum zai ce Allah rufa maka asiri Allah rufa maka sai ka tsaka kalle shi gaskiya ne wannan kasan halin da nake ciki ne ina ta bukatar rufin asiri Allah fa da kansa zai sako yana ce ko akwai mai neman rufin asiri fa subhanallah hal min mustakfirin hal min ta'ibin akwai mai son dawowa mutum ya fankare ya je ya yi abubuwan da yanzu yana da bukata kana da bukatan ka sake dawowa a yafe maka a lokacin nan ya ace maka kun kayi laifin ma ko kin yi laifin ma ko mutum ya yi laifin a lokacin yana zaune yana kuka Allah ta yafe ni na yi aika aikan da ban san yadda zan yi gobe kiyama tsakanina da Allah ba Allah ina neman gafara ba rufin asiri ina neman yafiya na dawo gare ka tun da barin wurin ka na yi sa na yi wannan sabon hal min sa'ili idan duka wa'annan baka da bukata da su baka da bukatan wani abu ko akwai mai bukata a cikin ku wai yayin tambayar ma ba za ta gado a ce mutu ya ce akwai mai akwai mai bukata ba kuwa mai na zai tsaya wacce iri ai bukata kawai biya ta dai kawace iri jema ma to Allah nake ce kawai mai roƙo ka je ka ɓata kanka lokaci a gidajen attajirai ka je ka bata a gidajen hukumomi ko a ofis ofis kana bin ofis ofis ga Allah ya zo mai sama mai kafa shi ya tsora wa'annan masu kujerun yana cewa halmin sa'ili shi wanda za ka je ka roƙon da rana Allah nan shi ya bashi shi mallaka masa abin da mallaka masa to Allah ya ce ce halmin sa'ili ai sai ka dace kai wannan magana da gaske ne da gaske ne idan ka yi shakkan wannan magana ka kafirta daga cikin sharuɗan imani da Allah imani da annabi Muhammadu ka gaskata duk abin da ya faɗi gaskiya ne mm. ina fa sai a lokacin hankali lokacin hankali zai tashi kusan kamar maganan ka an ji ta ina ce bayan mutum ya tuba ya tuba ya tuba go shin eh, ya dauki dogon lokaci shin zai kwantar da hankalinsa Allah ya gafarta masa ai bai tuban da ba da ya tuba da ya san ba kwanciyar hankali yanzu ba ka gani in kuka kulla da mutum kafin ya nema ku kulla da mamanka ko ku kulla da babanku wani abu ya haɗo ku ka ba shi haƙuri ka ba shi haƙuri kawai in yi ganka idan ce bar min nan a tattaro abokai da ka ne su zo su same shi yace yaron nan yaron nan sai fashe da kuka ana habawa ne habawa ne ka na ka matsa ka an da ni ka kai ya ba ai mutum ne ba shi waye waye waye a rubuce shi da kira sa mai zama kukan ka kuma ka fashe tafiya idan mutum wawa ne shi sai tafi shi an yafe ne to da ba ka zo tuban ba ai baka san mai na haƙe da kai ba har ya kai martaba ya kalle kai kuka da ba ka zo neman gafaran ba ma ba daga nan za ka fara sanin to lalle fa akwai aiki tsakana to ni yanzu ya zanyi kusan zirga zirga a gaji sai yana ne ga gare ka ko aiki kake ka tana da abin da baban in babanka ya bude ido ya ganka zai fashi da kuka ki ganka kawai ko ya ganki kawai ko a zuci kawai ya tuna da ke yin baban ya tuna da ke kawai ya fashe da kuka ya yi kuka ya yi kuka a ce me ya faru ce hmm. habawa ne ko kisan kai kai ka faɗa ne za a san yadda za a yi a san yadda za a yi wannan abu mu nemi gafara mu je mu samu wanda kai wanda ka kashe musu mana mu je mu biya su diya sai mu haɗa mu je mu biya su a san ko nawa ne za a ba su mu samu hankalin kai dan da zai ga jabin ya fi ƙarfin haka ya tace to mutum ma kafin ka so bai karɓa haka sai ka yi kaza kai ka ce Allah Allah na tuba na ga Allah Allah bai ka yafe ni ka tafi ka in ana neman dabba hadihi biya sannan laifin na ba dai ne ba to ya kamata a ce mutum a rayuwarsa kana kirga ka ba kirga ba laifi na guda ka ba laifi na guda a a ina yin ka ba ka gani na kasa yin ka ba na kasa yin ka ba na kasa yin ka ba Allah ya gani da sani in dai gaba ne na san shi amma na kafa yi kaza tun da nake ma lokaci ya so talai ban yi shi ba zan ma rama ban ma rama ba ga kaza dina ga kaza dina kana kirgo irin wa'annan yayin da ka in kai su gibari da annabi ai sai dai kuka mm. Mm-mm. Farilla ake ramawa. Na'am. to mu bar wannan magana haka nan abinda ake magana cewar hal min ta'idi hal min sa'ili to ga wani hal min da'i akwai mai roƙo jiya ran nan ya wuce ka roƙa in ma misalin kana zaune a masallaci ka ji a jikinka yanzu Allah na kusa can yi tikafi lokacin da aka ce maka hudun nan ta yi ko uku da wani abu a lokacin nan ka tuna zuwan Allah ko kana tuna ana kokowa da ku fita waje abubuwa don da Allah ba yan uwan juna muke amma ba da yan uwan juna muke ba gaskiya abin ya kai wace ka wai kun zo itikafi ne ko kun zo mai fada dama akwai wata jikakkiya tsakanin mu ne muna jin labarin juna bari mu zo mu muka takakka cikin masallaci na son ba haka wani ba duk wanda ka gaishe nan kana sa masa ran alheri ko kai karan kanta je je Allah ya hada ka da irin wasu mutane a kai ka bana kai sallah har bisa da sallah sallah ana neman ma sai an ce ma tsaya sai an tsare ka tukuna in ka tafi alwala sai an dawo da kai a matsayin ka na mai hankali iyayen kama ba eh, musulmai ne kakannin kama musulmai ne baka san cewar sallah na da kima ba baka san ɗakin Allah na da kima ba duk raka abi sai ka sake alwala baka da kunya ne ko ku baka da hankali ne mu tantance me matsayin wannan wanda in yi duk alwala ka abi zai je sako alwala bai da kunya ne ko bai da hankali aftuni menene a cikin wanne ne a ciki akwai mai uzuri wa'annan ma'arufai ne akwai mai shekaru wa'annan mutum duk inda ka tara na saka wani gari kuma ka shiga wani matsayi Allah ya ce lafiyan da Allah ya baka amma mu uzumi wa'anda ka je ka kalla da za ka rantsa da Allah wa'annan ba bukata ce su fito da su ba in ka rantse ba za ka yi kafara ba ba bukata ta fito da su ba tsaba ji ne kawai ba ko ji ba ne ba ni karafa rasa hankali ne ko rashin menene eh kullum ana kana zo kana yi tikari baka san ma me kake yi ba baka san ma me kawo ka ba Imamu Malik rahimahullahu ana ba da labari ai ba da Maliku aka ce mai koyi ba da Annabi ma aka ce mai koyi ka ku annabi na gaba to amma ana dawa ta kaso ba mu kai koyi da annabi ba kai tsaye ma bari mu koyi da mai koyi da annabi mu dan tsaya baya baya haka kafin abu mu da ɗarika mu ma mu kai muna ji a jin mu ka ka annana narallaha sai dai shekara akwai eh, shekara nawa ku za ku faɗi da kanku arba'in yana sallar asubahi da alwala isha shi isa da kan zargi kaina na jakari karatu nake ba ganewa ina mutane karatu ne amma ba sa gane me nake cewa ya fi sauki dan ce izgilanci suke min na tare da ni ba tare da ni suke ba ba su gane ba ne ba amma kai a ce maka yau an yi sallar magariba an zo za a yi sallar isha a ce a yi sallar isha gama zuwa sha kaya a gama tarawihi ka tadda wani sai ya subhanallahi wani araka bi mai kan ya laula biyu to shi ke na sai ke je buwa mutane ba sai da sai da tsumanji sai da bulalu na barazana kai ku ina kai ku kaza kuma kai ka kawo kanka kai ka kawo kanka ai ka san sauran kai ka tafi can mana inda wani wuri ba a yi mu ka kyale mu mu yi ka kyale mu muna son za mu yi muna son mu bauta ubangiji mu a ba mu dama mu ma bauta wayannan ma'aikatan da suka zo su ma bauta ta kawo su ba wai an ɗebo su ne ba sai inda an jama duk wani jami'i da gani a sai biyan shi akai wanda ba mai biyan su sun zo ne za su yi bautan bautan ta shakulkur suka ce to ba komai mun dan iya in ka ba mu dama ce na ba ku dama dan Allah ba ma na ba ku dama ba ku zo da wani da wani dole ka zo wani kai ma dole fito wani daga yau ka kafa ke kwana a gida ka doa ka dinga ka nemi dan wani wuri ka kwanta amma ka ga mutane ga inda kake ba dama ka je ka kwanta inda ba san inda kake ba in lokaci ya zaga ta so ka ko abu ya kwata ne za a taso ka daga inda kake to ba za ku tausa wayannan mazuma suna son su tsaya gaban ubangiji so in ban da ba da Allah na kallon buta mutane ba ai da wasu sai su sulta ne sun zo ibadun da ko ɗaya ba sa biyu ina tuna wannan wani bawan Allah daga cikin masu aikin nan kawai da ya zo ɗaki da to muna ta sauka ana ta sauka mu muna ta muna ta fama da wayannan mu turo mu shigar mu fitar da wayannan mu gyara nan wuri kaza mu gyara nan wuri kaza dauka yau yau sauka an yi an yi hamsin to yanzu to mu a wace tufa za mu tashi muna yawo da bulalu aka ga kun su inda kowa yana zaune a wurin sa wa zai fita da bulala na me wa zai tashi ka ce ka tashi cikin ɗakin Allah ka tattake ka daka tsawa saboda ka rufe yadda za ka yi ta kunci cuce su kuma ba masu a ce mu je lahira mu ce Allah ya saka mu eh, Allah ya saka musu akan ku ta bai kamata ba in ce to Allah ya saka musu don cutar da su da aka yi an haɗu ga rashin sani ga menene haba jama'a هل من سائل هل من داء حتى ينفجر الفجر تو yayi yayi yayi yayi yayi yayi yayi ana sallan kaman ba salla ba ta san min da wancan ai barin wurin da zaka inda ka jinginan ne saboda in ni na ce a tashi an yi daidai in kai kace a tashi ba fa ka ba ne ake zaka kayi magana wanda yake ta ai ga hadisi can ku duk da dai na san yanzu wannan ya kamata mutane san me dalili wa fi du'a'i yujabu al-mubtar du'a'i ne kadai ake biya wa mai bukata bukatansa idan matsatsi ya same ka ko ya same ki ko matsatsi ya same ku yan jama'a ne ko jama'a yanzu abin a ce duniyar musulunci gaba ɗaya musulunci ya shiga matsatsi tun lokaci bai yi ba yanzu mu taru mu dinga roƙon Allah na kuka an mana kaza za a yi mana kaza za a yi mana kaza kada ka je kana jin kafofin watsa labarai ka ɗora ilimin ka akan kafofin watsa labarai wani lokaci ka tsara ƙarya ne ka tsaya kan abin da idon kai gane maka ka tsaya kan abin da ke gudanawa a garin ku in kana son ka sani za ka yi sani ka tsaya ka ga abin da aka yi muku a addini a nan cikin ku ka tsaya ka ga irin tangarɗa da aka kawo muku ka tsaya ka ga yadda aka mayar muku da yaya ka tsaya ka ga yadda aka mayar da rikici ku da matan ku. wannan kaɗai ya shi ka to sannan kuma akwai manya-manyan abubuwan da za ka iya sani amma ba za ka ɗora ilimin ka akan gidan rediyo akan kafofin watsa labarai ba yau su faɗi gobe a ce ƙarya ne to a wannan ne a wannan addu'a'i ne ake yaye wannan matsatsin da ake ciki to ga ramadana kuma da ramadana ma yanzu muna cikin zamanin zinare goma ƙarshe idan ma goman ƙarshe ma alhamdulillah ya zama tsakiya ko sun wuce yanzu sauran abin da rage kare shi shin yanzu lokaci bai ba da mutum zai sace to kai ko da wa'incan na shiga wani hali ko da wa'incan ga abin da nai ya kamata a wannan da suka rage dina zai an yi abin da ya cancanta yi kila fa baɗi ba da kai za yi ba ba da kai za yi ba ƙarshen ta ba duk lafiyar da kake gani kana da ita ba dole ba ne ba duk lafiyar da kake ji kana da ita harkan ba shekaru ne ba harkan ba menene ba <laughs> yanzu a takaice maganan kawai haka kowa zai iya mutu to ka ko in ka bari wannan goma ta wuce ka to a ka da zaka gabata a lahira ina kaga kai a kai asaran wannan ai ya kamata ka dan daddada ka dan daddada ka dan daddada ka dan ba ka dan kwasa ka dan yaya ka hada kana zubawa kana zubawa kana Allahumma taqabbal ko rabbana taqabbal da sauran abin da ya shafi ga lokacin da za a je a komai komai ya zama kana da jari a ciki wata stamirul haya rayuwa da roƙon Allah ne rayuwan za ta iya ɗorewa a ci gaba da ɗore abin da ake gungurawa wanda yake daidai ɗin Allah Amma yi yi yujibul mubtarru da amu wane ne babu wanda ke wa mai bukata in aka roƙe shi sai Allah shi ne kaɗai mai karwa wannan ayan kamata to wai mu aka saukarwa halaka mu ce ai ba zai yiwu ba addini ma zuwa mana da shi aka yi ban wasa mu mai addini ba ballanta na mu ce daga can Allah turo ayan yake mana ta mu ce yanzu halin da muka shiga ciki wake amsawa mai bukata idan ya roƙe shi wa yakshifu su ya yaye masa mummunan halin da ke ciki yanzu ba kwa duba halin da muke ciki shi yanzu mu ma da za mu tsaya mu roƙi Allah za a yaye mana to me zai hana ba za mu haɗu mu zo mu roƙi Allah ba Maza mazaje tagirai da talakawa da malamai da wane ne maza da mata a haɗu ta inda za a zauna mu tsaya mu roƙi Allah mu nemi Allah ya gyara mana halin da mun halayenmu domin halin cikin mu gyaru. waje alkumul khulafa al'abdi ya sanya ku madadin kasan ya ba ku kuma rikon kasan ka zo an matsar da kai gefe an tattar kai kana da gida zai ce koma can nan yanzu ba zamanin ku ne ba su zaune kai kai tashi ka tafi gida ma kawai kai je ikara kai je ikara an koma haka ba za ka koma ga Allah ba ga kana fan za ka gyara ba zai gyaru ba wannan kadai bai isa ka dawo ka samu ko an ci a samu malama a cire musu miliyan kaza su yi du'a'i eh, miliyan kaza ku tafi ku je ku ona ku gaya wa Allah halin da kake kuna ba ta kanku lokaci ne in za ka zama ka roki Allah ka zama ka roki Allah kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake in kasan ta gyaru in addini ya gyaru gaba ɗayan mu ne ko sai dai mu muna nufi mu babu ruwan mu da abin da ke gudanawa kawai mu aikin mu mu ci mu sha ne tun daga namu ne gaba daya sau da kana waye ji Allah kuma khulafa al-ardi a ilahun ma Allah ko da misali a ce ma ka tashi ka gaji gidanku ka taso ka ga yadda gidanku ke gudanawa kila karshen ta baban ku da mata biyu ko mace ɗaya in ma mace ɗaya ce kuna da ƴaƴa sun kai goma kana da ƴan uwa sun kai goma rikon wa'annan ƴaƴa goma sannan karshen ta ka za ka yi wata goma rikon wa'annan in ba Allah ya taimake ka ba ya za ka rike su to ka zama halifan da za ka rike su kulafa to ballantana kuma a ce sama da haka akwai wani abin bauta bautatawa tare da Allah babu qalilan ma ta qala al-mufassiruna yunabbihu ta'ala a wannan aya Allah na faɗakar da mutane ne annahul mada'u wa inda shada'id shi kadai ake kira lokacin tsanani shi kaɗai ke jira e ba mu mafuta mu tashi da kanmu mafuta ba maganan a ɗebo mutanen kaza a ɗebo mutanen gabacin duniya su zo su fitar da mu a a ɗebo mutanen yammacin duniya su zo su fitar da mu abin da muke ciki ta, to mu kuma ba su mutanen gabacin duniya waye gina su su wa'incan mutanen yammacin duniya waye gina su ba Allah ba to mu ba za mu tashi mu roƙi Allah ba ma fa da sharadi ba wai za mu koma mu roƙe su gobe sai a waye gari mu ne shugabannin duniya tashi za mu yi mu yi aiki mu tashi mu yi kokowan ƙatan kanmu daga bauta muna gaya wa Allah da hannu da kafa da baki muna yi zuciya tana ya Allah kai mana abu wannan abun da muke kici-kici kicin ya kitowa to muna gayawa Allah ka ato mana shi amma fa hannu na yi kafa na yi kuɗi na yi baki na yi ido na yi hatta da barbarin za a taru ne a taru da yawa haka yi amfani da yawan kansa shi ma mai amfani da shi sabab ne min al-asbabi so da kanan wannan haka da za a Allah za a roƙa a ɗauki asbabu to wata rana sai ka gani Allah ya kwace ya damka mana ai musulmai sun ko sun rike rikon da suka yi ba haka Allah ya damka musu ba iya sanya su sababi ne ya karya musu wayancan ya tsafka abin ya basu lokacin da sabon manzo Allah suke shiga Farisa sai ake ta ga ƴaƴan makiyaya to abu ya lalace ya makiyaya ne za su mallake mu ai yayan makiya sun mallake su sun mallaki wasunsu in ana maganan farisa gabacin duniya kenan ka dunkule ta to lokacin da sabon manzo Allah suka fara shiga sai ake cewa ana da yana ga yaya makiya ga yaya kai wannan yadi naka da ke sunan shi kayan da yake sawa ana masa izgilan je me sunan shi a haka da suka gaurai da sojojin wa'ancan ana irin hirar ɗin ana abin da ce wannan makamin na kamar shi yanki wannan matan ku ke kaɗi da wannan shi ba komai za mu haɗu za ga wa Allah zai ba ƙasar ta ke ko Allah ya ba da ƙasar wa musulman don da gaske suke zuciya su wanke take ba bakin su bane ba a wanke in baki kowa ka samu ai yayi wa bakin sa yayi buroshi da makilin mai tsada ya wanke saboda haka dan baki wanke yake to ba bakin za a wanke ba ba harshe ake wanke ba haƙori ba ba goge haƙori ba a zuciyar ne za a goge ta ita kuma babu chemical ɗin da ake wanke zuciya sai dai addini sai Allah sai sunayensa sai siffofinsa sai koyarwan manzonsa sai koyar musulunci shi ke wanke zukata ya mayar da mutum wani mutum daban ba wanda aka sani ba ce wancan wanda ka sani da wani ke nama yanzu ba shine ba yanzu ni wani ne annahu al-mad'u inda shada'idi wal marju shi za a sare inda nawazili ka gan shi ƙari a tafsirin ibnu kathir ummatul islam kam fil muslimina min shidda kam min shidda da daman tsananci-tsananci cikin musulmai wa kam tahidu bihim min nazila wa kam min nazila bala'o'i da dama sun sauka sun kewaye su wannan masifan da ta kama daga karfe sai ta daga karfe waccar masifar ita ma ta bullo daga karfe ta kai karfe waccar ma daga bango ta kai bango masifofi ga sunan ga masu hankali suna kallon su تهيد بهم من نازلة وليس لهم إلا الله باسو da wani sai Allah gabacin duniya ba ta karban mu yammacin duniya ba ta iya halaka mu in ka ga mun halaka Allah ne sannan da laifin da muka aikata abin da muka aikata da hannuwan mu. ko alal akalli mun zauna babu bayan hada sau dai na za mu kore su cikin mu babu bayar kowa ya iya kowa ya iya in ka ga an barka to in aka taba ka saba mutum kake sai barka ce shugaba ne ke yanzu dole amma ba wai an biyo ka ne a matsayin ka cancanta kuma abin da kake yana da fa'ida ba kana magana wani na kallon ka ran da Allah kai ne wurin sai na wargaza dukkan komai wannan shirmin da ake to yanzu za mu ci gaba ba a mutum ba ma ba an fara wannan mulmula ya dauka ya kasa kasa da wancan wanda ya dauki wannan ya zazzage shi a kasuwa wannan ya dauki wannan ya zazzage shi a kasuwa ai kuwa ne mu cigaba da zama haka min durri wa yakshifu ma bihim min karbin ya yaye musu abinda suke cikin sa na bakin ciki fa hal ya tura shi kaga dai an shiga inda ya ko hakuri zan maimaita larabcin kawai kam fil muslimina min shidda ka dauki shidda wa kam tahitu bihim min nazila ka dauki nazila wa laysa lahum illa Allah yarfa'u anhum ad-durra ashiddan kenan ku da da nazila wa yakshifu ma bihi min karbin to hakan da aka shiga ciki kowa ya yarda da maganan nan da aka faɗi to yaya mun koma ga hal ya tura yastafidul muslimuna min hadhihi layali musulmai na amfani da wannan dare ne akan Allah ya yi musu abin da suke ciki alfadila fayarfa'una akuffa dara'a su daga tafukan su na kafkantar da kai ko sai daga tafin izgilanci jiya fa kawai muna cikin tarawihi wani yaro da ya miƙe kawai sai kora eh, ihu ya sake ihu ya sake ihu wai shi tsoron Allah ne shige shi Ba mun tuna aka zo aka danke shi ran zai mutane sun yi kokari wani bai tashi haya ne ba aka fito da shi aka fito malam idan sa mun shi yake muris jike idan sa abu shi yake ya sa farin kaya farin rawani menene rawani to wannan ka zo ne kai shi hada cikin mu ko mai shigo da kai wannan kafan kamar kafan uniform ne da ta tsaji shi ba komai wannan sasasa ne kawai da ka da shi can ciki aka abun nan ɗansa ayi aka aga mana mashabaci ne kawai amma ihu mutum bai san ɗaki ihu ba zai iya maimaituwa ba yanzu wanda ya ihun ya ji shi a yanzu da baki na ba zan iya maimaita shi ba ina jin kai ko a gona aka ce in maimaita wannan ba zan iya maimaita ba in duba ba kowa ana babu yaya babu jikoki babu tsofaffi da suke jin nauyi na babu ko in maimaita irin wannan ihun ban ya maimaita shi kuma a ɗakin Allah maimakon shi ne ana maganar ɗaga hannu na ƙasƙantar da kai hatta imanin amin hatta amin inda ake in ana du'a imanin amin din zaka ce to ya Allah ka san ta mu ka karbi wannan du'a kawai ka yi haƙuri da abin da kake ji kada ka halaka mu saboda wawayen cikin mu in ka ce Allahu kafin ka gama Allahu an yi amin salati ga manzon Allah ka tako kana salati ga manzon Allah sai ai amin goma Allahumma salli amin ala Muhammadin amin ala wane ne haka gaba ɗaya ma kaman ma wani shirme ake ba a san ma ake ba duwa'i hatta ka ba su gab to ko me ake karantawa amin wannan ya nuna hatta fa amin din sallah da ake ana yin amin ne kawai amma ba matsin du'a'i ba ai fatiha a gama gaba ɗaya ce amin din nan kawai al'ada ce ta zama jiki yara ma dandanan za ka ga wani ma ita mai ta amin din in ka je in kana ka je wajen gairil magdubi nan, kafin ka sai wala dan ina amin amin can in aka kai ƙarshe yawwa shiga cikin layin jama'a amin din nan da ƙarfi kaga ba du'a'i bane ba ina kafkan da kai a ina aka fudara da ya za a karɓi wannan du'a'i sun san aka fudara a ce li jala'il gumma don a yaye musu wannan bakin suke tun da ba gumman da ake ciki wata ma ba ba ma za mu a faɗe ta ba sai dai a yi shiru kawai sai jama'a muna cikin wani hali sai dai gaya wa Allah sai dai ka san ba zan ma ƙarya ba ko ce to mu kawai mu kama mu je mu roki Allah iyaye bara wa izalatu asbab at-tasharzumi wal furqa da kawar da duk wata hanyar da rarrabuwa ba a kafa rarrabuwar ba akwai yana da jisu da ce wai tarawihin da muke ba da da ce da sarki ya ta ai ba ko ne kuke karbar ba tarawihin da ake nauri masallaci kaza ba da da a kirawa ne a nan anguwan ba suke ce ikon Allah yace ba ku ne kar ku damu ce kar ku damu kai ba su ke karɓa ba kuma ba su suka samu ba cikin littattafan da nake kama muku na taɓa kama muku littafin da suka rubuta ni ma san da su ba sau da kanan ba su suke karɓa ba ta kanan ba mu ruwan mu da su Allah shirye mu da mu da su gaba ɗaya to yi isa idan wani mutum yi maka isgilance sai ka ɗauka daga ciki yake ai ka ga isa za ku ga wanda suke masallacin nan da asubahi wanda izo da wayan nan mai fito sai bai bari hudu ta yi daidai hudu ake da shi ta dinga fito kuma ya eh, ina kallon ta fito fa irin na kulawa to yanzu wayoyi ina da kamar nan haka an ɗauki matakin da ya cancanta yanzu kusan da asubahi sun koma haka to su ma dai muna fatan yan gudun ne za ka ɗauki mutum kasa wallahi malam aikin banza za ka yi ka ɗaukar kasa shi ba wun shi abin da kasa shi ai dole ba sai wa'incan wanda suka tsaya jama'a su ne masu aiki ba duk sahu wani kana sahu kaza wani kana sahu kaza wani kana sahu kaza kai ba a ce ka yi hayaniya ba ana magana kawai ah, waye mai wayan nan sauke wani. ne kawai abin da ke nema gare ka wanita. yanzu kai kuma abun da ika mata kai kenan abun da ya aka yi shigo da kana sane da an ce duk wanda zai shigo ya kashe wayar a'a na manta ne ce to ya Allah ka yi masa hukunci in ƙarya imana ya Allah ka nuna masa abun da imana kuma ka zama amma kuma ka dinga kiyayewa dole irin wannan du'ayin duk wanda waya su zaka ce ce haka aka ka manta ka tawo da ita gaskiya ne ka manta da ita da gangaba a wannan bato kai da Allah ya Allah kai masa hukunci ka san zuciyarsa in mantawa yayi to Allah ka yafe masa ba za mu shiga cikin aikin ka ba in ko da gangan Allah ka san yadda zaka yi muna roƙonka ka nuna masa kashe saboda ya zama abin wa'azi ka nuna masa ya shigo ɗakinka da waya kuma mun hana kuma bayinka sun karɓa wani hatta waya shi bai zuwa da ita masallaci bayinka sun karɓa amma shi ya ji karɓa ya Allah kai masa abin da ya dace da shi ban ji ko amin kun ji ba ɗakin Allah ne wa zai mana gadi ɗakin Allah mu za mu yi gadin sa to a samu a yaye mana wannan bala'i wa izalatu asbab eh, wannan na rabe rabe eh, muna ma wuce wannan muna magana ne masu rabe rabe sai dai kara kafa rabe raben cikin mu da kasan ruwan rabe raben a cikin mu yake ta yan bidiyo za ka san tafiya abun su a in ma da rikici a cikin su suke gurza rikicin su su daka shi su sassoka shi a take su gyara shi su abin nan su amma mu dama a'a gidan rediyo zai je bai je gidan rediyo can zai je inda in ya watsa duk duniya ta ji ya koma gibe yana dariya ya Allah shi ma ka nuna masa yadda i haɗa fitina ya dariya ya Allah ka sa sai ya yi kuka a duniya kafin lahira can to da aka ga wanda je gidan kafofin watsa labarai je ya abin da ya ba wai bai sani ba kuskure ne ba yana sani yana faɗa da Allah ne yana faɗa da addinin musulunci ne je ya ta in wani ne yau ne ba ka san inda yake ba ko ka je ka ɗauke shi don me wani kai ka fa ba za ka ɓata kai shi ƙara mana sai dakata wa asbal gayuruna masu kishi yau sun wayi gari ala gura guraba yan kaɗan ko ka ɗauke ta fassarar kalmar ta ma a fili ma guraba ɗin وأصبح نخب العلمانيين أن قررون علمانا ومصبع الوانفد الله تصدر للناس سنة قدان روى دمتانيات أو متاني من المفاهيم الملوثة ما تشاءون wannan an tafi kila sai ai ta tafiya ba gane su wane ne ilmana ba kamar misalin yan hurriya human rights din nan yan waye gari baka isa ka kunta danka ba idan matarka ka yi mata wani abu zaki ga zo ka gaya mana ka je ka gaya masa iboloyoyi eh, wa in ma ka yi ka fake ta daga can ka famu yadda za ku kwashe kwashe lafiya danka ba ka yi saka hukunta shi ba kuma ana ni wallahi tun da kuka min haka zan je in gaya masu je ka gaya musu dan Allah ka je ka gaya musu muna ji muna kallo wannan sunan ilmaniyu kaɗan ne daga ciki tun da yawansu ya wuce wannan wannan ɗan su ne guda ɗaya kowa na da ƴanci ƴancin da ake kana da ƴancin ka zagi Allah kana da ƴancin ka zagi manzon Allah hatta yanzu an kawo musu ma gudunmuwa daga waje don an zagi annabi shine za a tashi ana magana duk mutumin da aka zagi annabi yanzu ya tashi yana wani abu kawai za a ɗauki mataki a kansa duk mai son zagin annabi kenan zagi annabi dole in ma akwai shi wannan constitution ne nan a da shi dole a cire addinin musulunci gaba shi daya kuma yankunan sakkwato na duguri da kaso jihohin da ke tsakiya dole ne wannan magana tsarin musulunci na dakatar da shi tabbaki wani dan gwana ce a'a da ana yi a yanzu za su yi aiki ne da kansu da zango aka ce zo za su yi aikin da kansu da in an sa ɗan gidan ya yi aikin ba zai ke yi ba yana dubara in an yi umarni da ɗari ya yi saba'in ko ya yi a hamsin sauran ya bar su in an ce yi kaza imanta in an ce yi kaza to yanzu za su karɓi abun su su yi da hannu. domin waɗanda suka fa ba za su iya ba saka ga wannan ai bala'i ne ba abu wai aka faɗi ba kafofin watsa labarai aka faɗi ba saboda kana wa'annan nuqabul imani tu lin-nasi min al-mafahimil mulawwata abubuwan fahimta masu kazanci ma ta sha'u wahallat fi daril muslimin al-fitanu fitintinu sun watsu a kafashen musulmai washahana wa gaba sautul haqqi maganan gaskiya ta boye auka da tagibu li mukhalafatihi al-hawa fa ila Allah al-mustafa Allah muna kai kuka mu zuwa gare ya Allah kaga halin da muke ciki Allah ka saukar mana da agadi Allah ka kawo mana mafuta Allah ka sa mana rai asma'ata launa dai la hayata liman tunadi wafi kisasul qur'ani a labaran qur'ani na ba da labari idan abu ya kamari lokaci ne zo ƙarshe to Allah ya sa wannan shine haka din ne wa nuridu an namunna ala allazina istad'ifu isa abin ya kamari muna so ne ainihin mu taimaki wa'inda aka yi rainawa wa'innan da aka yi rainawa din ana ta musu makiyaya shanu makiyaya awaki makiyaya kaza ana so ne za a daga su ala allazina istad'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'imma ko kuma al'umma musulmai ayoyi da dama na ce muku la tahinu wallahi la tahzanu wa antum al'alawna wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi zamu damka musu kasan wa nuriya fir'auna mu nuna wa fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzaruna abunda suke gudun ya mulki suke gudu kuma ya sun tafi ihrisu ala du'a dan haka nan ku yi kwadayin du'a'i ku mu yi kwadayin du'a'i jama'a gaba daya rubutu ne dole ne rubuta ka ala ala du'a'i ma'ashar muslimin da kyau da wanka kun zukata mu tsaya mu ga abin da muke cikin ta inda in muna magana da Allah muna magana da shi tamkar muna kallon shi ne muna ɗaukan musifin da muke ciki Allah ga sunan ka wada'u du'a al-mutarri mu yi du'a'i mai bukata ilallahi al-muqini bil ijabati mustahdirina adabal du'a'i sannan muna kawo ladabobin du'a'i ba in ana du'a'i ba za a yi du'a'i yadda ake so yadda ake so du'a'i na da ladubba ladubban na da yawa ba su iya faduwa na sai dai ga dan matashiyar wa mutafaddilina li asbabil qabul sanan mu dinga la'akarin hanyoyin karban akwai roko akwai hanyar da ake bi a karbi roko yanzu ko da misali an ce zaka je ka ga shugaban kasa ko zaka ga gwamna ba sai ka tambayi na kusa da shi ba ya ake zuwa wurin ko ka nemi tsofaffin da suka rike wurin in ga a je ya ake yi in an je ne aka ce masa wanda ka san dan uwanka ne ka san shi yanzu da ranar ne ina wuni to shi biya ake faɗa shi wannan ina wannan yana yin aiki a wurin ko kuma sai yaya ne wannan irin abu za ka yi dole sai ka nemi yadda za ka shiga wurinsa ai Allah min babi aula ya asbabil qabuli wa mawani al ijaba da abubuwan su suke hana amsawa ke jama'a abu nawa ake tana dawa hmm, na farko dai asbabuku wa mustadrina adabu kai kun dauke adabu sai mutafattinina li asbabil qabuli kuna la'akari hanyar da ake bi a ga karban du'a'i in ba haka ba sai zama an yi ne kawai sannan na uku mawatinul ijaba sai ya dubi wuraren amsawan kaga da zan faɗi ɗaya daga ciki bayan sallar nan wurin karban du'a'i ne to amma akwai wuraren da yawa ko kwanakin can wata magana ta taso sai da mu kawo wuraren da ake karban du'a'i guda goma to yanzu wanda muke da shi ma an safarfata shi wa muta har wa muta harina li awqati sama'id du'a'i nawa kenan ban du ban yi ban rawa wayan eh faro wanni eh, eh di wani na magana na baya eh e eh, mawani e eh, masu hana kan san du'a'i mu kiyaye su kaga tunda haka zai kawo su akwai abubuwan da ke hanawa ko da ba a kawo ba an faɗa kai yanzu akwai abin da ke hana a karɓi du'ai akwai da yawa masu na da yawa daga ciki akwai cin haram mutum ya ci haram hadisi tuna maka zan kawai ya ci haram ya yi guduri da haram ya yi kara yana ya rabbi ya rabbi ce fa anna da lahu sharuɗɗan yin du'a'i daga mawani cin haram mutum in yi shi haram sai ya shekaru wata kaza ko kwana kaza ba a karɓar ko sallarsa ka gama wani na baka da sauran Eh kuma dole shi gaba da yi in yi bata zai zama kafiri yayi mawani wal ijaba eh ban ji ba eh shi ma haka yake ai sharaɗi ne abin nan sai dai mun bayi da hankali misalin ɗan ƙaramin yaro ne bai da wayo amma ka gama ce tana sani wannan halar yake shi, wannan da ganin kayan sa kai kamuya muya ta zaɓi mai kamuya muya haka za su su kamu yayi wanda shi ya tsaya albashinsa kawai duk wanda ya tsaya albashinsa to za ka tar da shi ne shugaban babu ga dan uwa kuna da shi mun kuje rafa kaza menene kaza to na zo zan gaishe ka da wata ramadana ya haka zaka bani ke to kudin sun kare wannan yana nema wancan na nema me kake nufi safa zan yi mun ku? tabbaci wani tsohon ma'aikaci eh, aka ce aka zo aka fame shi aka ce ga shi ina minista za a aure da wasa yace to gaskiya bai da kudi amma yana da fuloti ku je ku sai da fuloti abin da ya mallaka kenan fulotin sa a wuri kaza sai ku je ku sai da fulotin kan ma ku tuntube shi ku yi duk abin da ya dace in yanzu na aida yan zagu ko kayan daki daga waje menene daga waje da sauransu ba za mu zake mu yi nisa a cikin nan ba to ba dole sai dai kai sata ba shi ga kawai don an ce kana kan kujera kaza shi gina kuɗi ne eh, aka ɗaya baka nawa ne albashinka sannan ko bana ina ne a gabanka karshe kana da uwa kana da uwa kana da dangi kana da abokai kana da yan anguwa kana da wane ne tsofaffi kaza kana da bene ne kaza to ina ina me kike da shi inda ana neman talaka to ne mai ma'aikaci sai dai sata zai in kan sata zai wannan wani abu ne daban man wani da ijabati wa mutaharrina li awqati sama'i du'a mun yi wannan nau'u kuka na hudu to su kenan wa'annan ainihin a dole ku samu su alama in kana du'a'i dole ka kula da wa'annan ka cika wa'annan sharuɗa me kuke ce masa akwai wani abu in zaka je kana neman wata takarda gani da neman tsegumi kuma ban iya ba zaka ga an yi takarda ga font din in kila ma an yi daga ce zaka cika ku zo da kaza da kaza da kaza i hakuri da kaza da kaza sai dai wannan abun zaka taimake ni akai wannan nake tambayar nan eh a wancan wada wancan daban wannan ai a ciki baya ciki aka ce mustabirina adabat du'a ya idan ba aka bil ijabati ya so yi kama ainihin wada'u du'a al-mutarri ila Allah al-muqin bil ijabati kaga ai na wancan kaga wannan zaman kansa yake wannan shine tushen dama to wannan tushen ne ba zai yi kyau ba sai an hada hudun nan gaskiya ne fikihun ya fito ainihin um, masa shi wancan acknowledgement kuke ce masa ko menene dai inda ma ban faɗi daidai ba me gane ya gane Eh, in ka rubuta kalma biyu ko uku a kwamfuta ita cika ta masa ba ko in ba haka kuke a waya ba in kana neman sunan mutum in ka rubuta mai waye waye waye ni da sunana ka rubuta kaza kaza kaza ta ƙara sama sauran shi kenan sai ka nemo gangon da yake to haka ya ce sai ka samu kaza sai ka fa kaza sai ka fa kaza sai ka fa kaza ka zo da takardar ka aje ka ɗauko kaza ɗin ka aje i e, wannan ya sabu kai masa tik ka koma ɗan shi ma ka je ka nemo shi kai masa tik ciki sai ka nemo takardar mai anguwa ka ruga ka je ka samu mai anguwa shi ma ya sa na kano ya yi wane ne ya kai wa hakimi su buga su yi wane ne shi ma kai masa tik sannan ka koma ai baka biya haraji ba kuma wani irin haraji kuma ai ka ji gashi gashi can ma ka ruga ka je ka biya su ka samu takardar ka hada ka duba ka kirga daya biyu uku hudu duk sun cika sau shi kenan sai ka sa a fahimci mu je ɗin ka bisa takardunka ka tafi gaban su baka tsoron komai eh eh, eh ko da tura duka eh abubuwa ai wancan ai wasu da kawo min takardu ba ni ba na fili za ka ga an rubuta shi wannan abun da dai CAA a ciki da ya da ke ha gu ha ne tun da ba ke ne ba hmm? yin misalin yanzu nan za ka ga an bugo wani daga aiki hmm, ba za ka kara ma girma ba sai ka kawo kaza eh, ina kaza ɗinka ina kaza ɗinka ina kaza ɗinka ya ɗauko katon takardan ya zo ya ajiye ga su a rubuce ya zo na je gida ya ɗauko wannan ya sa ya sabo saura wannan ije ya nemo ya sa saura wannan ije ya nemo wancan ya sa saura wannan ai Allah mai babu audar kila dai kun gane ina da takardun a da ake idan su wanda ake zuwa na neman kaza ɗin sai ka cika su kam ka tabbatar ka dandake ka dandake sannan ka tashi ka je ka same su a zo a dako ce ai ba an rubuta ma kaza ba ke ina eh, gani to ina abubuwan ce ga kaza eh ga kaza eh, ya haddace wancan din sun yana so ne dan wannan ce wannan kazan naka wannan mai anguwan ne kuwa to zai yi tsiyar shi mai anguwa ne a je a same shi da gaske ne in mai ne dandana zai fara tsorata kila shirya kai a anguwa kaza kaza to kila ya rugo da gudu na ce mai anguwa na ga kana da ayyuka da yawa sai na rubuta na ce kai ne ka rubuta kaza kaza dan Allah kai hakuri za su zo wurin ka su tambaye ka ka ruba min asiri in suka zo sai ka ce ni ne na rubuta duniyan nan misalin lahira to ta lahira ya fi tsanani a kan wannan guda ɗaya ga an hana maka wannan mukamin ɗin sun kora ka dole ka dawo gida ka zo mu zauna to sau da karan kaga wa'annan du'a'i da za a karɓa sai an cika wa'annan na farko adabu du'a'i na biyu mana ku taya ni mawani'u al'an asbabu kenan kaga ne mawani'u sai mutaharrina da awqatil sama'i kenan eh, yake cewa Kada an tambayi annabi du'a du'a'i asma wani du'a'i ne Allah ya fi ji ji ya saurara ya karba kala jawful layli kuma shine muka fi asara sakar dare shi shine wancan mai har mai mustaqbiri wa dubur salawatil maktuba da bayan salloli shine wanda nake bakin ciki wanda yafi sauki yafi dadin yi babu matsala shi ba yanzu mun je mun lalata shi ka tsaya ka ba an ce dai kai du'a'i ba kyau ba ce aka ce ku jar'i ne aka ce ba kyau sai aka tafi ana ba du'a'i ba du'a'i ba du'a'i ba dama ba sa yin da son yin du'a'i a'a ka roki Allah ikhwatul iman wa hahuna yuhsinu tanbihu zayyunan afadakar ala khata'i wasu kurakurai ya ka'o fihi ba'ada adda'ina ba'adu da'ina da daman masu da'awa na fadawa ciki ainihin adda'ina a immatun kanu au ma'amomina akwai kurakurai da dama na fada ciki limamai na fadawa ciki mamu na fadawa ciki ala kuma kun ga dai irin muskilan kuskure ka dubi dai na duniya na in ka kuskure takarda da duk inda za ka hauka da sai ka je ka zo da ita in ma ta bauki sai ka nemo sai ka zo da ita to na Allah ba je karba ba sai an je lahira to yi za kuma shiga uku hmm? tun da sai an zo lahira za ka ga lissu abin da ake nema ko da yake mu ne nan ake faɗi lissu sun riga sun san da yadda suke gudanar da harkar amma dai mai kama da haka ne ina kaza ina kaza ina kaza aikin ka bai ci gaba fita kawai ku wuce da wannan akwa mu ce a yamu sai kawai a zuba jikin ce tashi mu tafi ba ma bayan ce tashi mu tafi ba nuna ma ba magana kai wata turjiya dan Allah ayi hakuri dan Allah zan je in nemo yanzu yanzu ba gani ba yan wuta suna neman a dawo mun ji Allah mun gani farje ina ya ka ga abin da za mu yi wallahi za mu nemo wa'annan takaddun duka za mu nemo su sai ayi nan ai an gama in kun wasu a duniya kenan. da ina immatan kanu eh, eh, ala wa huwa al-i'tida'u fi du'a'i Ya ta'addanci a du'a'i a'a kada maganan ta bada Hausan yayi dadi amma dai ba gane tsallake iyaka a du'a'i mutum bai wuce gona da iri har yanzu dai sunan shi dai tsallake iyaka wa dalika bi raf'il aswati haka daga murya ai kun ga hisa malikawa ko a aminciya suke ci a zuci yan shekara hamsin ma kafin kowa ma sittin zuwa zai wannan kafin a gama ma ce za ka je masallaci za a gama zai maktubi alaihim wala tallin sai dai a faɗi a zuci ko barkono aka fa maka ido ka ce musu jahilai ne Allah ba jahilai ne ba zai yi dai kai ne baka san inda suka dogara ba sai yasa lokacin da muke karatun kawakibu nake ce kai wannan littafi ina ma a ce kowa yana ana karanta shi ko ana da mun rage bala'o'i tun da zamu ga abu mai kyau mu ce wannan abun bid'a ne ina yake asalin san akwai tun da babu bid'a ne da ko bulugul mara in ba ganshi bulugul mara littafin shafi'i ne shi in ka dako ka dawo gani kaza ne shi in ka dako ka dako na malika ka gani usulul fiqh wanne ka karanta usul fikih malikiya ko usul fikih wanabila ko usul fikih wane a ko mukaran kai to kai yanzu ka zo ka ce za ka zama mai fiqhul mukaranu kai za ka zauna yanzu kana son ka zama kai wani imamu malik da kanka don haka nan ba ka bin malikiya ba ka bin hanafiya ba ka bin shafi'iya ba ruwanka da hambaliya kai zaman kanka kake kana ɗiba ne daga inda suka dawo suka ɗebo ai me abun yi ba sai ka kwashe kanka daga wurin ba wannan karka ma kana ja da shi ka ce masa ta abu lalle kam ana ilimi kai ilimi amma ni dai ba zan koma bayan ka ba ina nan a bayan maliku ni ban yi karatu ba amma na malikiya ma kokarin gane ta nake bata gano ba faɗar da nake samu in gane ne a ciki amma bai hana min in san su wanda sun ce kaza su wanda sun ce kaza su wanda sun ce kaza ta inda in na ga wani yayi aiki irin na su wannan ban zargin sa haka daga murya au bid du'a'i saboda haka nan dama da akwai a kunuti akan daga murya to amma ba daga muryan ta wuce iyaka kana daga murya a hanabila ba laifin an daga murya ba za a ce ainihin abin nan ba amma kam du'a'i wanda yake na sirri shi ya fi tun da shi fi kama da don Allah tun da ai kaga wajen kana du'a'i a bayyane nan na kake kokarin sassaka kalmomi a san akwai larabci duk inda ka ga wata kalma ta fasaha ba ka tsaya ka haddace ta don ka zuba ta a jama'a ba ka yi ta daga kai sai Allah ba sai ka ko ina Allah jiki riya ba ta shigo ba sum'a ba ta faɗo ba sum'a ta faɗo أو بالدعاء بغير المعصور من الدعاء كوين دعاء بعد الرواية حديثي با معنى با روان دا أكا رويتو با كما مثال أتيما كاغا ربنا آتنا في الدنيا أكا غان رويتو شنو اللهم إني أسألك كل خير سألك منه كذا أكا غان رويتو شنو اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا إلي وإلي كاغا دور ويستوني تو كتايا أكا واندا أكا رويتو kada ka ce za ka shirya larabcinka wanda wani bai taɓa jin irin wannan du'a'in ba to sai dai annabi za ka ramu sau da kanan da eh, eh, mai ike da suna aw bi an yas'ala ma la yajuzu lahu su'aluhu ko ya roƙi abin bai halatta ya roƙe shi min al na daga min al alal muharramati mutum ya roƙi Allah akan haram ya san wayannan wanda ake kai musu yasa mutane ba su san ba malamai yanzu ga mutum yana aikata yana roƙon Allah har arawa kwan zai je wani wuri sai ana gisa to Allah ya gafarta malam za mu yi tafiya saboda haka dan ai mana kaza ai mana kaza to ku je ga kaza ga kaza ga kaza ai mana saukan qur'ani kaza ai mana menene qur'ani kaza du'a'i akan haram ko Allah ya karya wani ko Allah ya shashantar da wani ko Allah ya menene din wani ya hada da yan shirke shirke su da sauransu yi to wannan du'a iya saba awil mustahilati ko mutum ya roki abin da baya yiwa shi ma ta'addanci ne katta khalidi fi duniya kamar mutum ya dawwama a duniya awil ittila'u al ghaibi ko Allah ya nuna masa gaibi ma'ana abin da yake a ɓoye au gairu zalika min suwaril itida'i ko wani wannan daga surorin da ya tsallake iyaka allati tuzhibu bil khushu'i masu tafiyar da khushu'i wa tafaqqud al iktida'i wa tafqi wa tafaqqud al iktida'i bi hadayil mursalina da rafa koyi da shiryatarwar manzonin Allah wallahu yaqulu madihan li awliya'ihi wa asfiya'ihi فاستجبنا له ووهبنا له يحيى زكريا كنا وأصلحنا له زوجه فإنهم كانوا يدعو يسارعون في الخيرات سنا رجي أيكم الخير ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سنا ما سرورو غريمو باسو منا تأدنتي تلك إياك وينهى عن الاعتداء في الدعاء ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roƙe shi ƙasa ƙasa koye koye innahu la yuhibbul mu'tadina Allah bai san masu tsallake iyaka hmm ban ji ba zababbuwan fa ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية ينا دا مغانا أكن وانا كلام جسل طيب magana wata mai kyau fi fi ikhfa'i du'a'i wurin boye du'a'i wa adamu aw adamu al-aitida'i fihi da rashin tsallake iyaka cikin sa wa qad zukira lahu fawaid an kawo fa'idodi adida wa ahsa minha asharan ga dai goma a takaice a ciki na falalan boye du'a'i awwaluha annahu a'zamu imanan tunda ai imani da Allah ya sa kake faɗi har a kafa kafa kafa yana jin inda baka yi imani yana jin ka ba dole ka dan daga murya ya ji li'anna sahibahu ya'lamu anna Allah yasma'u ad-du'a al-khafiyya ɗaya kenan na biyu annahu a'azamu min al-adabiyya fil wa ta'abi فإذا كانت الملوك إن سراكنا لا ترفع الأصوات عندهم بعد جمهورية أفادا سركي أجبان سركي كوا سركي جيد جيد جيد كوا فملك الملوك أي أهرس ya ka zauna ka shigo cikin kofa fadan sarkin ya sarku ka tsaya ka kwala masa kira ka tsaya ka buɗe bakinka kana ci kana masa kira ne ga ka gashi ina zaune ai tuni fadawa za su mutu take ka to sai Allah aqrabu ilayka min hablil warid sarki wannan ba a daga murya a wurinsa za su ce maka kalma ɗaya za ka ji an ce adam to in baka hankalta ba za ka hankalta adam yawo shikenan kuma adoptin ne duk da dai ko da yanzu musu abin aka musu an rusa an wargaza an ɓata lamarinsu an mayar da su koma baya amma kullum gaskiya tana nan gaskiya ce وثالثها نأكو ya fi kai التضرع wajen ƙanƙantar da قولوا لا وجن كان كان تدكي والخشوع الذي هو wa الدعاء ولبه ومقصوده na hudu daga cikin fa'idodin wai annahu abalagu fil ikhlasi ya fi kai kololuwa wajen yi saboda Allah khamisuha annahu abalagu fil jam'iyyati qalbi ya fi wajen tara zuciya tattarwan zuciya wuri guda ɗaya watsar da dukkan komai fi jam'iyyati qalbi ala zillati fi du'a fa inna raf'a sauti daga murya yi yufarriquhu yana waƙa zuciya ta zama daban-daban barkatai na nashidan su anin wa huwa minan nuqtatil badi'a fa'ida ce wacce take mai kyau jiddan annahu dalun ala qurbi sahibihi lil qaribi wanda yi kasa kafa yana nuna kusancin wanda yake roƙo ga kusancinsa kurkusancin sahibihi ay lil qaribi la mas'alata li da'il ba'id lil ba'idi ba mushkilan kira na nesa daga nesa ba ولهذا أثنى الله على زكريا أي بقوله عز وجل إذ نادى ربه نداء يا خفيا خفيا كما ننتهك أكا كربا خفيا sai ka ga wani akwai wanda zai zo ya sa kafin fa kafin din zai du'a yi in asuba ta yi sai ka ji an sa kafin ina da Allahumma kaza kaza ana amin Allahumma kaza kaza amin a kafin ki gyara waya shi da kyau ta dinga yi in ciki ba mai hankali da zai je kai kire wannan wani aika shi tashwishi ne ko kira'a kai aka ce kai karatun Qur'ani amma ba za ka dauko malam wani yana kira'a da asubahi ni ina son yi ta wannan na son yi ta shi ka zo ka mun da kira'a wani waya ta za ta mana kira'a karfe ne zai mana kira'a ni wannan son yi nawa so da kana wannan maganan a fa kafin da zai shiga ya jamal malawa mutane tunani falamma stadara alqalbu eh, lahi lokacin da zuciya ta kawo kusancin Allah azza wa jalla wa annahu aqrabu ilayhi min kulli qaribin aqfa du'aahu shi yasa ya boye du'a'insa ma amkanahu قد أشار النبي النبي أي إشارة إلى ذلك في قوله للصحابة اربعوا على أنفسهم كي كسوك كوا كونكم liban ya tattake ko da ke nan mu namu ne wannan ya tattake ina yi ta karfi ma musu suna yin amin kaji kaman bango dai wacce k'a je mu roƙi Allah wai saka ta har yara suna tambaya da yake abin da wai ƙananan ya lokacin da ke samu na ɗan matsan su haka ina kusa da su ce jiya ban samu zuwa tarawihi ba ya ya an yi kuka an yi kuka ko ba ya ce a ba jiya ba kai wani baka ba waje a ce kai jiya an yi kuka to shine abin da wani yaro jiya zo zai mana ji kai abin ana da dawayo fa ana da tsawaye ko lokacin da ake wannan kokokin sai da na bi sama da shekara uku ko biyar ina bi idan kana iyon kana ina zuwa na bi sahu sahu in dai ba ni ne sallah ba zan bi sahu sahu ga irin kukan da ake yanzu a yi sauka musamman na fi son sauka wani yi ina bi ga irin kukan da ake in da gaske ne kukan ne wanda za ka ga ayi sa za ka ga ka ga irin yanzu nan naka to yanzu wannan in ina son yi mana wani abu in ya tashi dan ya fara rubuta dan bakin ka kadan ga da to to ba irin ihun da zaka rasa wayi kilan kana yin kafaje da isa dauka isa ke ta yin wannan ihu to yanzu ya ba in gane kana koka kuma ina jin kunyan ka kaga in nazo zan wuce sai kai kai ka haɗe don ka da abun nan ta tai ta tai sai dai ka tsaya wurin har wani abu ya faru sai ka ga nan sa ba hawaye shi ya za a yi a rasa ba har a addini za ka ka gama karatun addini wani jahili zai jefa ka ko wani mashayi da dama akan zuga mutane anya ba su tattaka su ihu su tattaka su to za su kai kafa da abin rage kaɗan su haukata kawai su mai shekawun abu kai kuma baka sani ba ka ɗauka girmamawa ne ba girmamawa ne ba su ma kansu ba san girman ba a galabiya zero ne kawai suke magana da kai zero wanda ba su san komai a kai ba shanu ne kawai suka suka tsora ka ba ma masu hankali ne suka tsora ka ba zai yi wa shanun nan aiko su aka yi shanun nan ɗaya aka aiko sai zai jagoranci sauran shanu isa in kana bin wannan abin din nake son in ga wake shi kana in na san ka an gama zan ci gaba da bincike a kanka shin kai kana da wata manufa ne ko ko shasashen kanka ne yanayi zan sani a ciki Da mutum kuma lungo yi maka wani je a a ya turo ka kai ko kai maka ka turo kanka da kanka kana son ne ka haifar da wani abu a cikin jama'a arbiu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma ba kurma kuke kira ba wala ga'iban innakum tad'una sami'an qariban aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi ya fi kusa da ku daga wuyan dukiyarsa sai a ce ya fi kusa da kai daga siyarin motar ka san ya siyarin motar ba haka kake damke da shi ba ko? ban iya mota ba amma dai na san haka kake damke da shi kana kallo can ka wurga haka ka wurga haka to Allah ya fi sitiyarin motar ka kusa da kai isa zuciyarka na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan kuma siyani na kokarin ka tsallakar da wani rami da ka gani da ka aune da kwana ba sai ga kana kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma ga ga hannunka na aiki ko ga wata mota san ta culla ta dawo hannunka to yanzu ya za a yi sai dai inna lillahi amma fa hannu na aiki dubarun duk da aka koya maka a wurin tukin burki zaka ga yaya zaka ga wannan kuma layin su ne can ban sani ba sabi'uha annahu ada ali dawami talabi ya fi dawamar da neman wal ya fi dawamar da harshen fa innal lisana la ballu idan ana abu a haka ƙasa mutum bai gajiya wal jawarihu la tata'abu bi khilafi ma idza rafa sautahu yanzu ba gani in ka fara karatu kai shi na biyu suka Allahu akbar kai shi na uku ka yi awa ɗaya za ka ga a awa ɗaya sun daina kabbaran ko awa biyu awa biyu na yi to an daina kabbaran duk abin da za ka faɗi ko kalmomin da kake sun ninka wancan na baya malam za ka ji kabbar ta yi ƙasa me faru eh? sun gaji eh, yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri saboda haka nan irin wannan rigima mutum irin wanda ya samu zautuwan nan ba to kaga wanda ya samu zautuwa ba a alfashi lissafi wa saminuha Hana takwas anna ikhfa addu'a'i boye du'a'in nan aba adulahu sannan in an ce a boye du'a'i ba fa shiru kuma ba a yi ba yanzu yi sallar zama nakan ce kaga an ana sallah ana yin sallah idan sallah ta kai sallah ba a tasbihi kawai tasbihin da suke liman ni ce Allahu akbar ce Allahu akbar in yace Allahu akbar su ce Allahu akbar in yace assalamu alaikum su ce assalamu alaikum dalili ko yanzu isa goshin sa a kasar liman yace Allahu akbar zai daga kaga bai fadin komai ai kakan gano mutane ta hanyoyi daban-daban kai kuma in kai kana liman ka ji ana maka irin wani bi to kafin ba a tabi to kai ma ai ya kamata kana sallah ba sallah abun da ke zuciyarka ne kawai a zuciyarka ba a'a har mai bin ka irin bin da yake maka wanda ba ta kai ya biyo ni ba sai dai bai tasbihi ba duk shine abun da ke haifar da guje-guje a sallah saboda ba fa tasbihi liman din ne kawai ake bi ba a maganan wancan wanda kuma za ta liman ya daga ki dagawa saboda shi yayi haka ne mutane su gan shi ko kuma yana da wani dan sinadari na a shi'a to nan kuma daban liman na tsagawa kai liman ka tsaya kai musu tasbihi daidai shi kuma ainihin wancan mamu kai ma ka tsaya kai tasbihi daidai to dole za a samu gaf ya za a yi na tsaga mu tsaga tare ai na riga ka fara tasbihi ko da misalin ba wancan to na riga ka fara tasbihi a ce ya kamata ka ƙarasa wanda ka dauko ina subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim na ce subhana rabbiyal azim na ce Allah sami Allahu liman hamida kwatsan sai na ji kaman taho tare to kai baka yi haka ba kuma sannan ko kana yi ba ka bi huduril qalbi ba tasbihi kake ba kana karantawa ne adatan amma da a ce Allah kake ce masa tsarki ya tabbatar maka Allah mai girma ni sai limadan ya daga zaka karasa wannan liman ya daga to ballantana ma ana bukatan idan liman ya daga in ya tafi sujada sai goshin sa ya taba kasa sannan wani bayan sa zai karyo sai goshin liman dama ana kallon in na sahun na farko ake koyi da shi sai da suke ganin liman in ka ga sahun farko sun tafi so suna kallo sai aka samu sahun farkon baragada mun ko mu sai ne sahun farkon tunda suke tsere da liman din ai ba tsere ake ba liman ya daga ya tafi kansa ya ce Allah ko ya ce Allah akbar kansa na ina kansa bai taba kasa ba sai ya gama kaulu sai ya gama fi'ilu in kaulu sami Allah liman hunsa da kuma mai yake da suna fi'ilu ya daga in kuma tafiya kasa ne Allahu akbar kansa daga baki ko ya gama ta goshinsa bai je kasa ba ba dama ka tafi to in kuma kai shiru maka sai zaka tafi su ma sai su shirya a su shirya kawai kana tafiya su masu tafi su lulululu su masu je can su sa guya wasa su dadda ba su ce ka ce Allah ka su masu ce Allah ka ce yaushe kuka iso ko ya don wani lokacin ta ɓata tare ga jokace tare muke ba ku gani kuke bi ba ya za a yi ina ce Allahu akbar sannan ku kuma kuma kuka faɗi za ku bayan na baro ku a tsaye tare muke kun biyo ni ne kuka zo kuna jira na kafa to haka saminu hadai in eh, inna ikhsa addu'a koyi du'a'i abadu lahu min alqawati ya fi nesa tashi daga yan fashi ko daga yankewa wal mushawwishati sai Allah ka gyara bin abin da dina ya eh, imma dai mai yanke ka wa imma dai rikitar da kai wa imma dai kai ko mai hasada ko mai hasada yanzu misali a ce maka eh, mm, ka tura shanunka daga nan su tafi bauchi shi da daga nan kaduna su tafi bauchi an kada Allah ka Allah ka tsaye da tammin da shanuna Allah ka kai su bauchi Allah ka ce awu yana da shanu shanun wane dama ga ko ina koma suna fita waje su fara buga waya akwai wani fashanonsa sun taho din nan guri kaza babu wani makiyayin kirki sai ku bi yanzu rana kaza suka taso sau da kana kaga yanzu duk tafiyan da za su yi ga labin da za su bi ga inda za su bi ga inda za su bi sai ku je ku tare nema a sallaban to kaga kaje kana yi asarari ka boye ko makka kaje kaje makka kana ta ce Allah bani kaza a kaba Allah bani kaza iya zuci Allah na jinka Allah na kallonka ya fi sanya maka tsira daga yan adawa ma المؤمنين القواطي والمشوشات لأنه إذا أخفى لم يدري به أحد ba wanda ya san me kake nema sirri kake da ubangijinka bi khilafi idza jahara futirat lahul arwahu al-bashariyah wannan haka aka dabi'anci rayukan dan adam wala budda fa wala budda fa afsadat alaihi du'aahu sai su bata masa du'a'insa bi khilafi in asarra wa tafi'uha nata ayin anna a'zamu ni'mati al-iqbalu wa ta'abbudu ma'ana ainihin fiskantan Allah wa likulli ni'matin hasidu ala qadariha eh, duk wani mai nema ana masa bakin ciki to gashi an gano tun daga du'ayin ka ga abin da kake nema wala ni'mata a'zamu min hadhihi wa bil israri da koyi shi yuslimu min hasadil hasidina bi ikhfa'i hadhihi ni'ma allati manaha Allah iyyaha a takaice dai na ƙarshe wa ashiran inna du'a du'a'i هذا هو ذكر للمدعوي أين كيران واندا أكير روقني سبحانه وتعالى ومتضمن يتتر للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه يبانس دسونا da sunayensa ainihin gashi ainihin dai ayoyi daban-daban maganan boyewa wa zakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa har zuwa dai karshe ainihin wanda ke neman ƙarin bayani ga takardun nan a hannunka ko ka tafi ka nemo fatawan za ka samu ninki in ma da kuskuren rubutu da aka yi sai ka gyara kayanka tunda nakalawa aka yi daidai da ke kuta daga nakali Allah ka karbi duwawoyin mu الحمد لله ذي الفضل والإيسان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 وحقيقتها لزوم المسجد لزوم مسجد لطاعة الله والانقطاع عن الدنيا وعلى إكها كذا هنا لا يحتاج إلى المحمولة لابد كل صاحب اعتكاف أن يقفل ويجلك محمولته أما الإنسان في المسجد وهو متكف ومحمولته مفتوحة هنا صوت وهناك هذا تشويش والإقبال على الله وقصر القلب عليه وهده دون سواه والتبتل إليه وسؤاله ورجائه يسأله ويرجو منه قال الإمام الزهري رحمه الله عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل خلافا لزماننا ترى المعتكفين كلهم شباب أو شبابات فتاة أو فتيات أو آه، آه، فتيان هم الذين يأتون إلى الاعتكاف ينبغي في الاعتكاف أن يرى كبار الشخصيات الذي قرب أو ملقوا عقلهم وعلمهم أما الشباب لا نطردهم لا نقول اعتكافهم لا يجوز لكن فائدته قليلة قليلة هم أخذوا هذا الجلوس في المسجد يأتوا ويلأبوا ويستريحوا ويلأبوا أما كبار الشخصيات لا يعتكفون ما أن النبي يعتكف أجل لقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان ثم الأشر الأوسط في شهر واحد يلتمس ليلة القدر عندما فقدها في الأشر الأولى آه، انتقل إلى أشر الثانية حتى الآن بقي ما ظهرت ثم تبين له أنها يعني ليلة القدر آه، في العشر الأواخر فداوم على اعتكافها عجبا لمن يبحثون عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم هم لا لا يكترثون بسنة الاعتكاف ولو حين من الدهر وعجبا لمن يبحثون عن الخير ماذا أنه ثم هم يقصرون عن السنة الاعتكاف ويعللون أنهم بمشاغل وارتباطات الحياة هو مشغول بما شغل به وهل يبلغون من إشارة ما لدي النبي والنبي ترك كل شيء إذا جاء رمضان وهو جبريل ويدارسه القرآن ويكررون انظروا ما لدي النبي من مهام ومسؤوليات ومع ذلك داوم على الاعتكاف حتى لقي الله بل لقد اعتكف أزواجه من بعده اقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث المتفق على صحته وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الفصل تحتها لأن الدم إذا قطر يقطر في التفتي وهي تصلي لأنه استحاضة آه، ليس حيلا قال الشيخ الألباني وفي هذه الأحاديث دليل على جواز الاعتكاف النسائي ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن لذلك وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك والقاعدة الفقهية تقول درء المفاصل مقدم على جلب المصالح فإذا كان الأمر آه، واردا بالنسبة للنساء مع توفر الشروط آه، يستحب لهن الاعتكاف وانتفاء الموانئ فما بال الرجال يزهدون في هذه السنة الثابتة إن في الانقطاع عن الدنيا لذة وراحة وفي الخلوة برب العالمين أنس وطمانينة يحس بهما من انقطع في معتكفه مخلصا لربه وما أحوج النفوس لترويدها على الخير وتربيتها على البر والتقوى وما أهوج الأمة إلى دعوات مخلصة يعلم الله صدق الدائين بها فيبلغ بها عنان السماء ويستجيب لأصحابها كم فينا من من دواء أيها المسلمون ليس يجدي التلاوم شيئا ولن يغير الله ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا ومصيبة عظمى أن يستسلم المسلمون لواقعهم ويستشعروا إلى الأبد هزيمة الأعداء أو يصابوا بالإهبات فيظنوا فيظنوا فوات الفرص كلها وقد وعد الله باليسر بعد العسر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فهل يستثمر المسلمون هذه الأيام والليالي الفاضلة باستصلاح أهوالهم والتضرع لخالقهم أم ترانا ننوه على أمتنا ونحن جزء من هذا الواقع المتردي أتكأتي ونسك الله إنك صدق musulmai laisa yajidi at mu shay'an mu zargi mu ba mun kafa yi wanda yi manya ya kamata su yanzu yan yara ne ke yi da sauransu duka wannan ba zai fidda mu ba zuwa za mu yi mu gyara don yadda ake zai da aka ce samarin nan suka taru daban-daban da dottawa suka taru daban-daban fa'idan da za a samu da sai an samu ninki yadda dai Allah ya san irin abin da ake samu haka Allah kila dalilin tasowa ne amma duk wanda za ka iske in yi gama itikafin ya je gida ba zai iya gyara gidansu duk abin da ka koya wurin itikafin in ka je ba zai yi angon ku a ce limamai ne suka zo suka zauna suka yi wannan itikafin din daban-daban na masalla daban-daban in suka koma gida za su bada fa'idodi amma yara ne wanda ba san ciwon kansu ba ba kawai dai eh, abin da zai baka sha ta oh yau ga ikon Allah yara na son musulunci lokacin da za a sha ranar zai ta guje kai ma kanka mu ma karan kan muna jin daɗin guje-guje sai dai mun san ba a cimma manufa wanda ke nema a cimma ba ta sai ka ce ka kashe kada a ce maka komai hmm. ai baka bar ne na gama wannan ba kaga ai sai ni kai dama yi haƙuri yadda na ji ka kaga yadda ba zan maka dole ba kama baraka min dole yawwa saboda abinda na ɗakko yanzu nake son wannan sakin layin na ƙarshen ne nake ganin yana da mahimmancin gaske inda yadda ake zuwa ita kaza ce dottawa ne suke haɗuwa da mai sau nawa dottawa kai magana ɗaya daga cikin wanda suka ba da wata rana ban mantawa tun da muka buɗe masallacin da muka yi cikari da kai sai to me zai hana ko yaran nan ma ne a samu a buɗe wata makaranta mai haka malam ba na rike ta su zauna su dinga ɗan koya musu abin da amma su ba su kare dogo zo karatu kawai ka dogo su zo a yi tarawih da su su zo su yi menene da su tun da ka'idan itikafin ba ma za su iya cika shi ba ba za su iya ba hatta na gayyara ma bi an na sai mun canza dutta wannan mu ma mu zo mu zauna wurin itikafin nan duk abin da ya kamata inda a ce akwai duttawa a cike ai irin gidan da ake da ba za a yi ba wa musibatu uzma babban bala'in an yastaslima almuslimuna liwaqi'ihim musulmai wai su rungumi kaddara eh ana runguma runguman kaddara An ta riga ta faru ne yace qaddara Allah ma sha'a fa'ala amma ba ka kyale ne ba na kana tawwa gashi zani yace ka ba mai tabar ya ga ka zauna ya ga ce qaddara Allah saboda haka nan lidarka ma sha'a fa'ala sai ka miƙe ka ba da yi don kaddara ta faru abu ya aku a nemi hanyar da za a juya kaddara idan an gano kaddara tana zama ana juya ta tana ta riga ta ai ba duka ta ta same mu ba wasu bangare ta samu to sauran sai su rama bai kamata mutane su ce in abu ya riga an fi karfin mu shikenan dan wane ya mutu sai ne yi mutuwa Allah ya ba shi aljannarsa mu ma ku tashi mu mutu kan abin da ya mutu an yastazima almuslimuna lau liwaƙa'ihim su ba su ce ah, wannan yanzu zamani ya canza haka za mu bi su wa yastashiru ila al-abadi su dore har abada hazimat al-a'da'i ce rabu mu yanzu Allah ya kaddaro dole ne mu koma mu zauna karkashin Allah su da su dinga juyi mu to ya za a yi zamani ne ya dinga kaza wanda irin zamani Allah shi ne zamani in an ritsa wa incan wa incan ai ba a ritsa da su ba dole a juya sai an dawo da gaskiya sha'u am abanku au yusabu bil ibadi ko su samu da abin da ake cewa kamar me faduwa eh, mutuwan ba zuciya ba paralyze kawai ba abu ne ke bata ma da bin ya bata ma dai kai haka ki kim wannan kuma haka gashi kenan sai wani lokaci to mutum ba zai kama ba don abu ya same ka kawai shi kenan kai ya sama kai tashi sai bai same ku gaba da ba wannan ya mutu wancan ya tashi wancan an zauna na ce wancan ya tashi abin nan da ake gudun ina nan mun iya shi mun iya shi kuma za mu yi shi amma bai kamata an yi sabo bil ibati fa yazunnu su dauka fawatal furasi kulliha ya rafa sai ya za ya zai da ya hakuri ina tashi za a yi a sha mata ta wani kwanan wa kada wa adallahu bil yusri Allah yayi alƙawari zai sauƙaƙa inna ma usri yusra wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja sau da kana maganin wani abu ya taso a ce shi nan a kyale ya zuba ido sam kallon fa hal yastasmiruna ga dai lokaci za mu yi amfani da wannan daman ko za mu bashi mu ce fa kada asma'ata dai lau na dai ka hayyar walakin la hayata aw nazunna fihi hayatu mallan ka tashi sauki kana neman tambaya ba kai ba yi yanzu mhm. eh eh eh ai na'am eh, a ruwaito i abinda ai ba yare ne ba mutum ba da yadda ya ce Allah ka ba mu alherin duniya ai ka gaba Hausa ne Hausa aka yi za ka yi amfani da yare sai dai akwai wasu wurare da aka hana yare kaga yanzu ni fulatanci nake ji kai ya rabance kake ji wancan Hausa suke ji wancan barbarce suke ji amma dole mun haɗu a sallah an an tashi za a kira mana sallah sai da ya ce hayya ala sallah ba barbare zai taso ba billahi zai taso ba rabe zai taso wanda dole mu haɗu anan aka tashi za a shiga wajen Allah to kaga gaba daya duniya umar ya rukan mu wancan sai ya tashi kawai ɗaya daga cikin wanda zai zai nan ko ma waye a cikin mu zai zai tashi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ha ije kada qamatis salatu sannan shi ne hatta ka dubi bayan da ba ma jin larabcin nan amma za mu ce isau ka san abin da aka ce wa atari larabci ne ba hausa aure. a kan bara daga nan har aihe an ce assalamu alaikum larabci ne to amma in du'a'i za a yi Allah ka taimake mu ka ga Allahumma du'a'i ne ka ga na annabi ne Allah ka ba mu alherin duniya yadda ka ba wa annabi Muhammad Allah ka tsare mu daga sharrin duniya irin yadda ka tsare annabinka annabi Muhammad daga wannan duka ai ka ga yaran mu mutum ne amma ba ke kira sai ba ka ji wani mawaki wani lokaci idan ya zuba wasu kalmomi sai ka ga mutum ya haddace kalmomin mawaki na roƙon Allah da su roƙo ne a irin wurinsa ya halatta amma ina kashe jama'a yana hana fahimta bu lokacin ne ku da hisa ban dogon magana kan wannan ba ina fata ka gane saboda haka nan ba laifi mutum yi du'ayinsa da yi du'a'i da yarabanci yi du'a'i da hausa yi du'a'i da wane ne wannan duka babu amma dai ya tabbatar irin wanda yake irin na annabin nan ne ta gane ku. tunda wanda yau da gobe yau kai wannan jibi kai wannan gata ka ga na annabin ya zauna a cikin zukatan mu tunda ya fi fafaha to na ko mutum ya ba da lokacinsa ya tsaya ya haddace du'a'o'in da annabi ya yi ai kaga shi kansa wani ibada ne kwaikwayon mutum yana kwaikwayon irin du'a'o'in annabi wannan abu ne wanda yake sananne Zan gane abin da ake nufi ba ana nufi ba amma akwai wanda ka iske kila wani mawaki wata wakan ya zuba kalmomi ya zuba kalmomi ke kai wannan da zan roƙi Allah da wayannan kalmomi sai ya zauna ya haddace wannan kalmomi sai ka ji ina yin du'a'i da su to maimakon ka haddace na mawaki ai kwanda ka haddace na annabi ko ka haddace na ayoyi na Allah shi ne abin da ake nufi a wurin a ya shafi karatun tambaya ya wato ku to alhamdulillah اللهم أصله أهوالنا وجمع شمل أمتنا وقف شر أعداء وقفنا شر أعدائنا اللهم حقق إيماننا وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله